الإيمان ومثله قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة وإذا كان من اتصف وإذا كان من اتصف بأسن الخلق وهو أكمل المؤمنين إيمانا فغيره ممن أساء خلقه أنقص إيمانا عباد الله وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد لأن هذا إيمان المنافقين قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وليس هو مجرد المعرفة لأن هذا إيمان الكافرين والجاعلين قال الله تعالى وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إخوة الإيمان وليس الإيمان وليس الإيمان هو قولا واعتقادا دون عمل لأن الله تبارك وتعالى سمى الأعمال إيمانا فقال تعالى وما كان الله ليضيء إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأصلح ولاة أمرنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين dukkanin godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne da amincewarsa da ƙaddarawarsa ya ƙara duwan mu a wannan idi na mako shine ranar juma'a don sauke farilla daga cikin farillai da Allah ya ɗora mana baki ɗaya ‘yan uwa mu ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron Allah kada kuma mu sake mu mutu face muna masu miƙa wuya ga Allah yan uwa lalle mu sani aƙida ta musulunci tana tsayuwa ne akan wa'ansu tushe masu girma da wa'ansu ƙa'idodi masu ƙarfi kuma mu sani cewa aƙida ta musulunci ita ce tsari na rayuwa ita ce kuma kundi na addini da duniya baki ɗaya duk wanda ya fahimci addininsa wannan fahimta na addinin nasa zai ishe shi yayi rayuwar duniya da ta lahira baki ɗaya. yan uwa mu sani lallai imani da Allah faɗi ne da harshe mutum ya faɗi ya furta kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah bayan haka haka kawai bai isa ba sai mutum ya ƙudurce a zuciyarsa ga wannan abu da ya furta a bakinsa sa'an nan ya yi aiki da gaɓai sani lallai cewa imani da rukunansa imani yana da duwa ta hanyar ɗa'awa wa Allah duk lokacin da mai shi ya imani ya yawaita Allah ya yawaita da'a wa Allah imaninsa yana ƙara ƙaruwa duk kuma sanda mutum yayi imani sai kuma yake saba wa Allah wannan imanin nasa musani yana raguwa wannan shi imani yana da rukunai wa'ansu abubuwa waɗanda su ne sune su ne jigo wanda in ba da su ba wannan imani baya tsayuwa waɗannan jigo wa'annan rukunai su ne lalle wajibi ne bawa ya imani da Allah imani da Allah ya haɗa da anwa'u tauhid guda uku shine tauhidul rububiyya da kuma tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat yana daga cikin imani da Allah kai imani da waɗannan tauhidan guda uku na farko tauhidul rububiyya shine ka san dukkanin wani aiki na halitta na kashewa da rayawa da azurtawa da bada lafiya da saukar da ruwan sama da azurta bayi wannan Allah kaɗai shi ke wannan wajibi ne ka yadda ka yi ƙudiri a zuciyarka ka sakankance ka yi imani da wannan sa'an nan bayan wannan akwai tau'idin uluhiyya shi ne dukkanin wani nau'i na bauta na Allah ne kaɗai ka kaɗai tashi da wannan nau'i na wannan bauta ba ka ɗaukar wannan nau'i na bauta ka ba wani bawan Allah komai matsayinsa a wajen Allah ko da annabin Allah ne ko da mala'ika ne ko da bawa ne salihi nagari ba ka ɗaukan wannan aiki na bauta na Allah ka bashi Allah kaɗai ake bautatawa Allah kaɗai ake kaɗaitawa da bauta bayan ka yi imani da wannan to lallai ka sani shi Allah ɗin wanda haƙƙin bauta nasa ne haƙƙi na halitta da sauran ayyuka nasa ne shi kaɗai to lallai ne ka tsarkake Allah dangane da sunayensa dangane da siffofinsa a bisa wannan akwai ƙa'ida kamar uku na farko baka riga malam masallaci ka sa wa Allah wani suna da Allah bai ambaci kansa da shi ba ƙa'ida ta farko cikin wannan shine isbatu ma asbata wallahu li nafsi au asbata lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam shine ka tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa ko kuma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar wa Allah da shi saboda gaba ɗaya sunayen Allah tauqifiyya ne asma'ullahi ta'ala kulluha tauqifiyya la tasbutu bil aqli inma tasbutu bi shar' sunayen Allah gaba ɗaya lamari ne tauƙifi yanda Allah ya ce haka ake yi in Allah bai ce ba to ba a cewa hakan nan in manzon Allah bai ce Allah yana da kaza ba bayi ba sa cewa Allah yana da kaza shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi ya ku waɗanda suka yi imani kada ku shiga gaban Allah da manzan Allah Allah bai faɗi ba ku faɗi manzan Allah bai faɗi ba ku faɗi wannan shine ka'ida ta farko tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa saboda Allah ya fi kowa sanin kansa Allah ya ce kul a antum a'lami amillah Allah ya ce kul ka gaya musu ya annabi Muhammad a antum a'lamu shin ku ne mafiya sani amillah ko kuma Allah haka bayan wannan tabbatarwa Allah abin da manzon Allah ya tabbatarwa Allah saboda Allah ya tsarkake annabi Muhammad saboda Allah ya zaɓi shi kaɗai yake wa wahayi Allah maɗaukacin sarki ya bashi ya bashi shaida da su tamfi Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sa'annan abu na biyu tanzihul khaliqi an mushabahatil makhluqat fi sifati rakake mahalicci gabarin kamanceceniya da kowa cikin siffofinsa saboda shi Allah laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir saboda shi Allah walan yakul lahu kufuwan ahad saboda shi Allah al ta'lamu lahu samiyya yana daga cikin arkanin imani shine imani da Allah sa'annan imani da mala'ikun Allah wanda wa'ansu bayi ne wanda Allah ya halicce su daga haske su ba maza bane ba mata bane ba sa saba wa Allah duk abin da Allah ya umarce su suke aikatawa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi haka kuma Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun wannan duk yana daga cikin rukunin imani sa'annan kai imani da littattafai da Allah ya saukar babu wani annabi da Allah madaukakin sarki ya aiko face ya aiko shi tare da tare da littafi babu wani manzo da Allah ya aiko face ya saukan masa da littafi dole ne kai imani da wannan sa'annan kai imani da manzannin Allah baki daya sa'annan kai imani da ranar alkiyama kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa mu sani cewa imani da rukunan imani a dunkule wajibi ne ga dukkanin wani musulmi baligi kuma mai hankali ya imani da wannan dukkanin wanda ya musanta wayannan rukunai na imani ko kuma ya musanta ɗaya daga ciki to ba shakka wannan kafiri ne dan ba a yin imani da wani bangare na shari'a a kafircewa wani bangare duk wanda ya haka ya kafircewa duk shari'ar gaba ɗaya shi yasa Allah ya faɗi dangane da banu Isra'il Allah ya ce musu afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd shin yanzu kwarin ga yin imani da wani bangare na littafi kuna kafirce wani bangare shi yasa za ka yi imani da shi ne jumlatan gaba ɗaya mu sani lallai ambaton wa'annan rukunai ya zo cikin littafin Allah mai tsarki sa'an nan ya zo cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun Allah ya ce manzo yayi imani da abin da aka saukar zuwa gare shi daga ubangijinsa sa'annan muminai ma sun yi imani Allah ya ce kullun dukkaninsu amana billahi kowanne ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi ya yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi ya yi imani da littattafan Allah wa rusulihi kuma kowa dukkani daga cikin muminan da manzan sun yi imani da manzannin Allah la nufarriqu na ahadin min rusuli ba ma rabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah wannan shine imani na gaskiya dole ne ka yadda Allah ya aiko annabawa jumlatan dole kuma ka yadda Allah ya aiko ɗaiɗaikun annabawa irin su annabi Adam irin su annabi Nuhu irin su annabi Ibrahim irin su annabi Musa irin su annabi Isa dole ne sai ka yadda da su gaba ɗaya da za ka ce ka yadda da annabi Muhammad kadai sallallahu alaihi wasallam amma baka yadda da annabi Isa a sa na manzon Allah ba to hatta annabi Muhammad din ma baka yadda da shi ba shi yasa ta nan musulunci yafi kowane addini saboda shi ya tattaro annabawan ne gaba ɗaya ya yadda da su amma sai dai wannan tenuwa wannan lokaci lokaci ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda daman kowane annabi Allah ya saukan masa da shari'arsa tasa ta musamman ba a cakudawa Mai yadda Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa haja. haka yanzu ba a yin wata shari'a in ba ta Annabi Muhammad ba shi yasa manzon Allah ya faɗi cikin hadisi yace la yasma'u bi a'dun min hadhihi umma yahudiyyin wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar yace babu wani daga cikin wannan al'umma da zai ji batuna ni annabi Muhammad sa'annan bai yi imani da abin da aka aka aiko ni da shi ba ba yahude ne ko ba nasare ba ce ya kasance daga ma'abuta wuta lalle mu sani cewa dole sai ka yi imani da manzannin duka da dukkan littattafan da Allah ya saukar ka yi imani da Allah ka yi imani kuma da mala'ikun Allah hakan nan kamar yadda Allah ya faɗi cikin wata ayar daban Allah ya ce walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin Allah ya ce sai dai nagarta shine wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira yayi imani da mala'ikun Allah yayi imani da littattafan Allah da annabawa dukkaninsu hakan nan bayan wannan cikin wata ayar Allah ya yi bayanin ciko na rukunin shine kaddara dole ne kai imani da kaddara dukkanin wani abu da Allah ya ƙaddara ma ya same ka a nan duniya to ya same ka ne bisa ƙaddarar Allah alkhairi ne wannan abu ko kuma sharri ne shi yasa Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar yace lalle kowane abu mun halicce shi da ƙaddara. haka wannan ya zo cikin hadisi shahararre hadisin mala'ika jibril wanda ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani shine kai imani da Allah kai imani da mala'ikun Allah kai imani da littattafan Allah kai imani da manzannin Allah kai imani kuma da rana alkiyama kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa wannan hadisi imam muslim ne ya fitar da shi lalle mu sani yan uwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin wa'annan ginshikai guda shida wa'annan rukunai guda shida na imani su ne ƙudurce-ƙudurce na zuciya wanda mazhaba na ahli sunna wal jama'a cewa shi imanin nan ƙaunin ne bin lisan dole ne ka faɗi a harshe ba ka cewa ka yi imani amma ba ka furta kalmar shahada ba dole ne za ka furta kalmar tau'idi ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ma'anarta shine babu abin bauta wanda ya cancanta a yi masa bauta in ba Allah ba lalle kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne manzon Allah ne bayan kafirta wannan ka kudurce a zuciyarka kada ya zamanto ka faɗi amma a zuciyarka babu Allah wannan imanin munafukai kenan dole ne ka yanke a zuciyarka yankewa wanda yake kai tsaye da gaskiyar wannan abin da ka faɗi cewa a zuciyarka ma haka yake babu abin bauta wanda ya cancanta a ta masa face Allah bayan wannan ƙuduri a mazabin ahli sunna sai kuma aiki da gabbai baka cewa kayi imani sa'annan Allah ya ce ga yanda za a kai ka zaɓi wani ka aikata dole ne ka yi imani sa'annan kuma ka yi aiki da wannan tsari na shari'ar Allah shi yasa Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Allah ya ce bai kamata ga mumini ba namiji ko mace a ce Allah da manzansa sun zartar da wani al'amari a suna da wani zaɓi daga gurin kawo kansu dole ne kai tsarin addinin Allah a aikace shi yasa imamu shafi'i Daya daga cikin manya-manyan limamai yake cewa kana al-ijma'u min as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum wa man adraknahum yaquluna al-iman qawlun wa 'amalun wa niyya wa la yujzi wa'idun min as-salasati illa bil akhar Imam Shafi'i ke cewa ijma'i ya kasance tun daga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da waɗanda muka riska dukkaninsu suna cewa imani faɗi ne dole ka furta kalmar shahada sa'annan kuma da aiki dole ka yi aiki sa'annan kuma da niyya dole ka ƙudurce a zuciyarka imamu shafi'i ya ce ɗaya daga cikin wa'annan guda uku baya wadatarwa sai dai ka tattara su gaba ɗaya sani cewa wannan imanin a mazhabi na ahlus sunna wal jama'a yana da duwa ta hanyar da'a wa Allah sa'annan yana raguwa ta hanyar saban Allah sanan ne ahlus sunna suka bambanta da murji'a tanan ne ahli sunna suka bambanta da jahamiyya tanan ne kuma ahli sunna suke da sabani da khawarij da kuma mu'tazila lalle mu sani cewa wannan imanin yakan dadu yakan ragu yakan dadu ta hanyar da'a wa Allah yakan kuma ragu ta hanyar saba wa Allah ayoyi da yawa cikin littafin Allah sun yi nuni bisa aka. kamar ayar da Allah madaukakin sarki ke faɗi dangane da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fito yaƙi munafukai suka ringa gaya musu don su kashe musu gwiwa cewa lalle mutane sun tattara gare ku sun cika ku ji tsoronsu amma Allah ya ce akan sai ya ƙara musu imani Allah ya ce alladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana kaga ashe imani yakan nadu shi yasa wannan abu da wannan munafukai suka yi musu bai ƙara musu komai ba sai ya ƙara musu imani hakan yaƙi da aka yi gazwatul ahzab lokacin da muminai suka ga abin da Allah da manzansu suka yi musu alƙawari wannan bai ƙara musu komai ba sai imani da miƙa wuya Allah ya ce walan mara al mu'minuna al ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima haka wata aya cikin suratul fatih Allah ya ce huwa allazi anzala as-sakinata 'ala al-mu'minina huwa anzala as-sakinata 'ala al-mu'minina liyazdadu imanan huwa anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina afwan liyazdadu imanan ma'a imanihim hakan dai a cikin wa'ansu ayoyi da yawa Allah ya nuna imanin nan yakan dadu hakan Allah ya faɗi dangane da suffa na muminai cewa wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan su muminai idan a karanta musu ayoyin Allah sukan ƙara musu imani haka a cikin suratul tauba Allah ya faɗi dangane da munafikai wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun da aka saukar da wata sura sai munafukai su ce da mu'minai cin ku wannan sura ta ƙara masa imani Allah ya ce amma waɗanda suka yi imani da Allah sai wannan surar ta ƙara musu imani su ringa bishara hakan ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim daga hadisin abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yadda wanda wannan hadisi ma yana nuna cewa imani yakan daɗi imani yakan rabu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa mata wazi ya musu nasiya sai manzon Allah ke cewa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbi rajul azim min ihdakunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban ga masu tauyayyen hankali ke tafi da hankalin namiji ƙwararre daga ɗayanku wato yana nufin mata kaga wannan dalili ne akan cewa lallai imani yana da tawaya sa'annan kwatankwacin irin wannan faɗin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda imam ahmad da wa'in sunsa sun rawaito daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akmalul mu'minina imanan a hasanuhum khuluqa ya ce mafi cikan muminai gurin imani shine mafi kyawun muminai gurin halayya gurin ɗabi'a kaga wannan ya nuna cewa imani akwai mafi cika sa'annan akwai kuma wanda yake toyayye mu sani yan uwa cewa imani ba wai faɗi ba ne da aiki ba tare da ka ƙudurce ba an gane za ka faɗi ne kuma ka aikata kuma ka ƙudurce saboda idan ka faɗi ka aikata ba tare da akwai wannan a zuciyarka ba wannan imanin munafukai ne kamar yadda Allah ya bamu labari cikin suratul baqara wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu akwai masu cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar alkiyama Allah sai ya ce wa ma hum bi mu'mini su din ba mu'mine bane kaga sun faɗi amma da yake babu Allah a zuciyarsu Allah ya ce ba mu'mine bane shi yasa wata ayar Allah ya ce ya quluna bi adsinatihim ma laysa fi qulubihim Allah ce suna faɗi ne da bakunan su abin da babu shi a cikin zukatansu da aka to dole ka faɗi sa'annan ka aiki sa'annan ka kudurce wannan sa'annan mu sani cewa imani ba wai mujarradin kawai ka san akwai Allah Allah shine abun bauta ba an gane da aka dole sai ka san akwai Allah ka furta sa'annan ka aikata dan kawai in ka ce mujarradin cewa akwai Allah ne ka san wannan wannan ba maz'abi ne na ahlus sunna ba maz'abi ne na jahamiyya wanda su a wajen su ma fir'auna mumini ne tunda ya tabbatar akwai Allah wanda a wajensu Abu Talib shi ma mumini ne tunda ai ya tabbatar akwai Allah a'a dole wannan baya isarwa ka zamanto musulmi dole sai ka uzurce kuma ka furta ka yi aiki da wannan abu amma kawai ka sani wannan sanin ba zai ma amfani ba wannan imani ne na kafirai kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗi dangane da waɗanda suka yi jayayya da annabi Musa Allah ya ce wa ja'adu biha an anfusuhum zulman wa uluwa Allah ya ce sun yi musu da cancantar abautatawa Allah amma zukatansu sun tabbatar da wannan abu saboda zalunci da dagawa da aka kawai cewa akwai Allah wannan baya sa ka ka zamanto musulmi sai ka bautata wannan Allah kuma sai ka furta wannan kalmar sha'ada shi yasa zamu gani wa'anda Allah ya ba su littafi sun san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne ma suke ba da tarihin su tun kafin ya amma wannan sanin bai sa sun zamanto mu wannan masu imani ba kamar yadda Allah ya ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴansu wannan sanin bai musu amfani ba tunda ba su yi imani da shi ba sa'annan mu sani imani ba wai ka faɗi ba ne sa'annan ka udurce babu aiki a'a lallai akwai aiki wannan shine abin ahlus sunna wanda ya saba da murji'a dan su sukan cire aiki daga cikin musammal iman saboda ai Allah ya kiraye aiki ma da imani an gane sallah aiki ce amma Allah sai ya kiraye ta da imani lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya canja masa alƙibla zuwa makka zuwa ka'aba sai wayansu suke cewa to ya za a yi da 'yan uwanmu wanda Allah ya karɓi rayuwarsu suna kallon baitul maqdis wanda farko inda manzon Allah ke kalla kenan sai Allah ya saukar da aya Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ya ce Allah bai zamanto zai tozarta imaninku ba ai wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum ila baitul maqdis ai wannan sallah da kuka yi kuka kalli baitul maqdis Allah bai iya tozartar da ita ba akwai ladanta kaga wannan aiki ne na gabbai amma sai Allah ya kiraye shi da imani yan uwa anan za mu tsaya Allah madaukakin sarki ka azurta mu da imani Allah ka sa mu zaman mu masu miƙa wuya muminai irin imanin da kake so ya Allah Allah kuma ka kashe mu muna da wannan imani akwai masu neman ai musu addu'a Allah ka san su Allah ka biya musu Allah mu ma muna da dukkanin abin da ya dame mu Allah kai mana maganin sa Allah maɗaukacin sarki ka azurta mu da ikhlasi Allah duk inda musulmai suke Allah ka kawo musu ɗauki. Allah ka taimake su Allah ka kare su Allah kai musu jagoranci Allahumma adana fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك يا ارحم الراحمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله